Gwamman 'yan Najeriya ne suka hallara a ɗakin taro na ofishin jakadancin Najeriya a Nijar domin kaɗa ƙuri'a a albarkacin zaben sabbin mambobin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar Nijar, inda a ƙarshe aka bayyana wani ɗan asalin jihar Kogi a matsayin wanda ya lashe wannan zaɓe da ƙuri'u 80. Sabon zababben shugaban na cewa. Sunana Elias Okuten, na gode Allah saboda wannan zabin da mu yi ya yi free and fair election kuma kowa ya gani babu boye-boye ciki Allah ya sa na shi wannan zabe na ce Allah ya sa mini hannu in rike mutane Najeriya nan tuna cikin Niger da kyau. Dan takara ɗaya tilo da ya nuna sha'awar samun mukamin mataimakin shugaban kungiya Alhaji Gambo Ibrahim ya samu amincewar baki ɗayan jama'ar da ta halarci wannan zaɓe ba tare da wata hamayya ba. Ina maka tabbatin cewa za mu tsaya mu musu aiki tsayin daka duk inda buƙatar zuwa ta yi na mu karɓo musu yancin su za mu yi insha Allah. A 'yan Najeriya mazauna Najeriya muna son mu tabbatar musu cewa ya kamata su bi doka da oda ta wannan ƙasar domin ba abin da mutum zai zama lafiya a ƙasa ma da take tashi ba ballantana kasar da ba shi ba shine zaman lafiya da kuma bin doka da oda wasu waɗanda suka yi cincirindo a kofar ofishin jakadancin najeriya a nishar da nufin kalubalantar wannan zaɓe da suke ganin alamar coge a tare da shi sun ci karo da jami'an tsaro. Sunana George, bam yada ba election wanda suna yi, mun zo dai mutane suji yau babu election, me sun yi shi mu zan kai karar su can justice zo da bindiga ba mu zo mun yi problem ba mu mun yi fada dattawan da suka halarci wannan zaɓe a matsayin masu aikin sa ido irin su abubakar ma'azu sun yaba da yanayin da zaben ya gudana alhamdulillah komai ya gudana cikin tsari babu wana wata mushkila a ciki an yi zaɓe yadda ya kamata kasan mutane kowa da irin ra'ayinsa kuma kowa da irin hankalinsa da hangen nesa dinsa jakadan najeriya a nijar ambasada attahiru halliru wanne komai na wannan zaɓe ya gudana a kan idansa ya gargaɗi sabbin mambobin ƙungiyar ta 'yan najeriya mazauna nijar su ɗauki matakan haɗa kan 'ya'yan wannan ƙungiya yan uwanmu yarbawa ba su aiko mutanen su ba a nan wajen zaben babu laifi kowa na dama ya yi abin da yake so to amma idan an haɗu waje ɗaya aka zama tsintsiya maɗaurin ɗaya shine zai sa mu ci gaba shine zai sa a ji daɗin yin aikin so ba a ƙare ba za a ci gaba hanyoyin da za a a jawo su su shigo a tafi tare a tsira tare nan ba da jimawa ba ake sa rantsar da mambobin sabuwar kungiyar domin ba su cikakken ikon gudanar da aikin kare hakkin 'yan Najeriya mazauna Nijar a kungiyance. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.